Allah a ci gaba da bayani da ake kan alamomin tashin alkiyama a wannan rana za mu tashi ne kan alama ta hamsin takwas. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu Annabu Muhammadu sallallahu alaihi wa iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Alama ta hamsin da takwas shine mutuwar malamai. idan alkiyama ta kusa masana ilimin addinin musulunci za su yi kaɗan waɗanda suka rage ɗin kuma in sun mutu ba za a samu wanda za su maye gurbinsu ba saboda dalilai guda uku dalili na farko ba a girmama ilimin addini dalili na biyu ba a girmama hanyar koyon ilimin addinin dalili na uku ba a bawa wanda ya karanta addini cikakken aiki da zai dinga samun albashi da allowance da zai ishe shi ya gudanar da rayuwarsa da aka sai zama a cikin 'ya'yanka guda uku sai yana medicine sai yana law sai yana ko islamic studies sai ka ji kai a zuciyarka ka fi karfafa da goyon baya a kan masu karanta hukuncin fannoni na sana'a da wannan da yake karanta addini yadda wani yaro ya damun ya ce yana karantawa islamic studies Ah, amma babansa ya ce dena saboda zai iya samo masa cikakken aiki a abuja ba don ya karanta wannan fannin sai da ya kare a malamin islamiyya da kaga wannan matsala ce haka za a buɗe makaranta public school a ce za a biya dubu ɗari hudu a tam a koya ma yara karatun sana'a na boko sannan a buɗe islamiyya ana karɓar dubu goma a tam dubu uku a wata sai su ji yara suna ta kuka wannan malaman islamiyya wannan makaranta ta yi ba ta yi ya ba don Allah ake wannan karatun ba da za a ce kaza don Allah ake shi kenan su malaman kasa za su ci su malaman da za su zo su wuni suna da wa ɗanka sai ya iya harfuta harful ba harful hmm? wannan haɗin an ma ba su ta wa? ba cin nan da koya ma yaro wani sai a yi so ɗari ba su zauna a sa ba to malamin me zai ci me zai sha me zai sutura shi ma yana da mata yana da 'ya'ya nan shi kuma ba zai koyar dan Allah sai ana shi ci sha da sutura da magani zai kuma da rayuwarsa kaga wannan abin shi ya jawo sai kaga makarantun addini suna komawa baya suna mutuwa suna lalacewa suna tafiya sai a waye gari wato malamai suna ta mutuwa amma kowa kusan ka kai ma malamin ka tambaye shi da kake so ka zama sai ka da zai zama malamin na shayi wa yara interview a makaranta ko musu tambaya wa yake so ya zama malami kun san tambaye su in ci ta ga mu abin da yake so ya zama sai ka ya ce zai zama likita wani ce injiniya wani ya ce soja wani ya ce kaza kin za samu ɗaya wanda za ka ga hannu ce ina so ya zama malam da saboda ka kaga wannan al'amarin sun tsoro ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani zamani zai zo da ra'u za su yawa wato wanda suka yi karatun ƙwafani za su yawa amma kuke hai za su yi karanci ma'ana wanda suka shari'a za su yi maka bayani dalla dalla na halar da haram za su yi karanci ya ce za a kwashe ilimi ko a kwashe shi da ake zama babu shi ko ba shi da daraja sannan kashe-kashe zai yawa wato za a yi kashe-kashe mutum ya kashe ka ba san dalili ba shi ma da kashe ka san dalilin da ya sa ya kashe ka kawai kisa zai zama an bin wani zamani zai zo mutane suna karanta Qur'ani amma baya wuce makogaransu sanin zamani zai zo da abin jayayya zama ilimin ma ya zama na jayayya gashi an karatu amma jayayya ta fi yawa a ciki daga wannan jayayya din da za a dinga yi kofa ce ta kufai su shigo kafirai su shigo mulhidai su shigo kowa ka yana rubutu yana sukan addini yana sukan sahabbai yana sukan malamai yana sukan addini gudunmawa da manyan shugabannin musulunci wanda suka da rayuwarsu suka kafa al'umma su zama abin suka abin kushewa abin yi wa dariya waɗannan abubuwa don suka zuwa al'umma ta lalace a hadisin bukhari da musulun daga abdullahi bin amr yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika Allah baya fice ilimi ta hanyar bincike shi daga mutane yana karɓa ilimi ne ta hanyar tsarta malamai sai ya zama dubban malami ko ɗaya ba sai mutane su ci shuwa su gani jahilai tambaye su musu fatawa ba ilimi ba su ɓata su ɓata ma fita wannan hatsari gare ta domin abu ne ba na ba ne na Allah ne yadda su ban shi haka za ka ta ko yawa mutum daɗi kai ma ya maka daɗi kudi daɗi ba mutum ya tambaye ka fatawa ka Allah da za ka fatawa saboda shi ba wanda zai kawo fatawa ba. Masu sarki da malam da shugaba da talaka da kowa su gaya masa yadda abin yake ne amanan da Allah ya malamai kada mutum ya je ya san gaskiya ya take saboda yake bukata saboda kuma wanda zai gaya wa ba gaskiya yake so ba in mutum ba san gaskiya ya fara a littafi Allah zai kawo waɗanda za su yi aiki da ita amma sai a murguɗe gaskiya don a biya wa wani bukata in aka yi haka shi malamin ya ci amana ta nasin da karanta sannan ya ci amanar wanda ya masa fatawar da ya kira masa abin da san ransa yake ba da Allah ya ci da yaji manzon Allah su dalis da mahaifi ba a yadda malamai suka yi suka faɗa ba to Allah ya tsare mu ya tsare imanin amin sun ma'amin sai kalla a cigaba da bayani dangane da alamomin tashin alkiyama a wannan rana za mu tashi ne kan alama ta hamsin da tara da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da tsaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki daya daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai faduwar darajar ilimi da kuma masu shi su zama ba waɗanda suke cancanta ba za ta hadisi wanda aka rawaito daga abubuwan mubarak a rufe cikin zuhud sanadi inda ya ce cewa yana da cikin shari'in alkiyama a dinga neman ilimi a wajen kananan mutane sai aka tambayi imamu abdullahi bin mubarak suwaye kananan mutane ana nufin kanana na shekaru ko mai sai ya ce humul lazina kulu na jira'ihim su ne waɗanda suke yin magana da ra'ayinsu wato ba sa neman dalili na magana da suke faɗa ay la tasabbutuna min ilmihim wa la yudqiquna fi fatawahum sanda ba sa taka tsantsan ba sa tabbatar da a cikin ilimin su sannan kuma ba sa nema wa fitoyin da suke bawa dalili na shari'a wala yasdilluna bil adillati shar'iyya ba kuma su kafa hujjoji dalilai na shari'a wakila innal asabira ahlul bid'ah wasu kace ana nufin kananan mutane su ne wato ɗan a waɗanda ba sa bin tafarkin sunna sannan wasu daga abin da masa ubudita mutane ba za su bushe ba da alkhairi mutukar suna ilimi ya zo musu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma manyan su idan ilimi ya zo musu ta bangaren kananan su dole sun zuciya su zai rarrabu sai su halaka saboda haka ne ma aka tambayi Imam Ahmad inna al-ilma laysa bis-sinni wato ilimi ba shekarun wanda za a karɓa shi dubawa ba hujjar da kufa hujjar ita da haka karamin mutum a nan ba mai karancin shekaru ba mai karancin hujja da dalili duk shekarunka duk za ka dinga kawo abin da ba shi da dalili ba shi da hujja da sunan ka karami haka kuma duk karancin shekarun in za ka kawo abin da kake yi bisa hujja da dalili Ba kai ne ba saboda idan askantattu suka ɗauki ilimi sai su ɗauki ilimin idan masu daraja suka cikin ilimi sai su fara cikin ilimi wani alama ce ta tashin mu, Allah ya tsare mu da imanin amin summa amin karama Allah a cikin da bayanin kan alamomin tashin alkiyama da ake a wannan rana za mu tashi ne kan alama ta sifa to sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki daya alama ta sittin daga cikin alamomin tashin alkiyama ita ce mutuwar fuji'a wato haka kawai ana zaune ana hira ko ana zaune kawai sai mutum ya faɗi da mutu bai ce kansa na ciwo ba bai ce yana da larura ba bai ce yana cikin wasu damuwa ba likita ya gwada shi ya tabbatar lafiyar sau yana motsa jiki yana cin abinci masu kyau yana kula da lafiyarsa mutunci a ga ya faɗi ya mutu nan take babu wani alamar rashin lafiya kamar yadda wani tsambal ana tsakabbal ɗin kawai sai ya mutu wani kuma labarai ma yake karantawa a talabijin ana kallon su layi ya mutu wani kuma hira ake jiki layi ya mutu wani ma yana gabatar da shiri na program kawai ya mutu a wani yana kasa Allah suna tare da faro ya mutu to gashi mutuwa tana ta zuwa babu wani shiri ko kusan wani sako ka ɗan ji ɗan ko zafi ko ka yi rashin lafiya ko kwanta kawai sai kaga jirgi a sama gaba sai ya kone duk mutanen ciki su mutu mota ana tafiya ana shewa ana hira sai ce hatsari ka da duk gaba ɗaya mutanen nan sun zama rawa? a kanin lokaci yanzu nan da kuma minti ɗaya ba suke hira suke da su da minti ɗaya duk sun mutu gaba ɗaya cikin wannan mutuwa ba za a yin ta haka alama ce ta tashin kiyama da ke zo a hadisi عند الإمام الطبراني رويتوشي في السجيل والأوسط شأن غاني A cikin صحيح الجامع الصغير hadisi mai lamba ta dubu biyar da ɗari da saba'in da biyar cewa yana da cikin alamomin tashin alkiyama mutuwar hujjar a bayyana wato mutuwar nan take ba tare da shiri ba ba tare da mutum ya tsaya ya gyara ba in an irin wannan yana faruwa to alama ce cewa wato a shirya mutum ya zama cikin shiri mutum ya ɗauka sai an tsufa ake mutuwa ko sai ba a da lafiya ake mutuwa a'a mutum suna iya samun a kowane lokaci daga yanzu Allah ya samu shiga da imani amin sun amin karan sallah ci gaba da bayani dangane da alamomin tashin alkiyama da ake a wannan rana za mu tashi ne kan alama ta suke da da sunan Allah mai rahama mai jin kai lati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka da tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. alama ta sittin daya daga cikin alamomin tashin alkiyama shine shugabanci da sakarci da ake nufi shugabanci da sakarci shine a samu shugabanni waɗanda cancanta a kowane mataki sawun a shugabanci ne na addini ko shugabanci ne na siyasa ko shugabanci ne na zamantakewa mafi yawa sai su ga waɗanda ba su cancanta ba ne ba za a cancance su suke jagorantar al'umma a kowane ɓangare jabir ɗan abdullahi ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce maka abin ujira Allah ya tsare ta daga shugabancin sakar waye, sai ya rasulullah menene shugabancin sakar wawaye ce shugabanni ne za su kasance a bayana ba sa koyi da ta. ba sa sunnantuwa da sunnata ma'ana ba sa bin tsari na na adalci da gaskiya da dokoki tsakanin jama'a wanda ya gasgata su da karerayin su kuma taimake su akan zaluncin su nan ba sa tare da ni ba na tare da su kuma za mu haɗu da su akan cikin kasara ba wanda bai gaskata su akan karerayin su ba ko bai taimake su akan zaluncin su ba waɗannan su suke tare da ni nake tare da su kuma su ne za mu haɗu da su akan cikin kasara. Ita ya ta abin kujira yin azumi garkuwa ne da kuma yana gusar da laifuka kamar yadda ruwa yake kishe wuta sannan sallah wato garkuwa ce yace ya fi gina ujira ba wanda zai shiga aljanna mutakar ya ci haram ya kushi duk wanda ya ci haram ya kushi kuma ta ce tafi cancan da shi yace ya fi abin ujira mutane suna buga sammako an yi fi kansa wani yanzu kansa wani kuma ya haɗa kansa imam ahmad da barzar rawaito wannan hadisi kuma imam sha'abi yana cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai ilimi ya koma jahilci jahilci ya koma ilimi yake nufi da jahilci ya koma ilimi ba na abin da ba daidai ba a ɗaure masa gindi abin da yake daidai kuma a goya masa baya da abdullahi bin amr bin al-as yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin alamomin tashin alkiyama ne za a kaskantar da darajar masu girma za a ɗaukaka daraja a shahadai waɗannan abubuwa duk suna faruwa a faɗin duniya a ko'ina da yi fatan Allah ya samu dace. Kar makalla a ci gaba da bayanin da ake na alamomin tashin alkiyama a wannan rana za mu tashi ne kan alama ta biyu da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka ta tabbata bisa shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama. da iyalansa da sahabbansa baki daya alama ta sittin da biyu shine zamani zai zama yana sauri ba can a dukkan dare bai ba amma yanzu nan da nan ce ka ga ya yi, nan da nan ce ga rana ta faɗi nan da nan ce ka ga ya waye nan da nan ce ka ga sati ɗaya nan da nan ce ka ga wata ɗaya nan da nan ce ka ga shekara ɗaya a zai a daɗe ba a shekara ba amma yanzu nan da nan ta fi kwanci har shekara ta ta da wannan kasancin zamanin da kauri kaurin alama ta tashin alkiyama kamar yadda ya tabbata hadisi wanda imamul bukhari da muslim suka kawaito. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce, zamani zai matsi zai kusa da kusa sannan ilimi zai kauye cikin za su bayyana kuma za a je ka muguwar ruwa tsakanin mutane kuma zubar da jini zai yawa haɗe suka ce mai wato zuwa jiji ne kashe kashe yana ya kashe da dalilin da ya sa kashe mutane ba yana an kashe shi bai san na me ya aka kashe shi ba saboda haka wannan shine abin da ya zo a cikin wannan hadisi wanda malamai kuma suka shahi suka ce abin da ake nufi da yake duka tsarabin zamanu wasu ka ce karancin albarka za a samu a zamanin yana nan yadda yake amma kuma babu albarka saboda haka sai ka tafiya kana ta karar da awanni amma kuma ba tare da ga albarka abin da ka aikata ba kamar da ibn hajar yake cewa mun samu a zamanin mu za ga wato yadda zanenku suke fi sauri wanda ba mu same shi a zamanin da wato yadda za ta ba sannan suke ce abin da ake nufi da takaribin zaman shine wato samun kayayyakin sadarwa na zamani da za a samu kusan da sai mutum ya yi tafiya wata shida shekara ɗaya kafin ya kai aikin hajji. a mota ko kuma a ƙasa yana tafiya yana hutawa wani ma sun tsaya suna yin noma a hanya yanzu sun kai asuba ta hau jirgi suka samu a zaha a maka ko a madina ka gani saboda wannan saurin wasu ce shi ne ba su ka ga wato yanzu kana iya magana da mutum ko na yake a duniya ta hanyar waya din nan kuma za ka iya ganin fuskar yana ganin fuskar a lokacin da kuke yin waya din kuna ganin juna akwai wani bidiyo call da ake yi wanda za ka ga mutum ya buɗe bidiyo yana kallon ka kana kallon sa sannan ga suru internet din nan ga whatsapp din nan ga waye daga kana hira ka aika musu hoto ka aika masa ka aika masa bidiyo ka aika masa ya aiko ma a ƙanƙanin lokaci kace wannan shine ma'anar taɓaru zaman wasu ke a shauƙewar kwanaki da sauri wato yadda zamani zai dinga tafiya maimakon tsawon da aka san dare yana da shi ga shi awannin ba su ragu ba mintunan ba su ragu ba amma su da nan da nan dare yayi ko nan da nan rana ta yi wannan shi ma abin da ake nufi kenan kuma suka ce akwai wani hadisin ma da ya zo imamu ahmad da turmuzi da hadisin abu huraira wanda yake cewa al'ama ta tashi ba sai zamani ya muke sun ga shekara ta zama kamar wata wata ya zama kamar sashi sashi ya zama kamar rana ɗaya shi kuma rana ya zama kamar sa'a ɗaya sa'a kuma ya zama kamar wato an hura ta ta mutu wasu kuma suka ce abin da ake nufi da arabin zaman shine mutane za su dinga mutuwa da wuri ba za su yi ya shekara ɗari ya shekara ɗari amma yanzu ciwuka da hatsarurrukan jirgin sama da na jirgin ruwa da na jirgin kasa da hatsarurrukan motoci da ciwuka da cututtuka da ake ta fama da su za su dinga kashe mutane saboda dama an ce abokiyar kan ƙudan yana sansa amma kuma abokiyar ɗin nan yana cin abin da yake turin kashe mutane suka ce da gishiri da sukari da maiko da sanyi da hutu rashin hutu da rashin motsa jiki samun hutu mai yawa ba a motsa jiki dukan haifar da kitse da abubuwa da yawa a jikin mutum waɗanda sa zuciyarsa ta na fitawa ta na aiki yadda ya kamata wanda hakan zai shiga mutuwa bisa sai ka ga talaka yana fito kilomita biyar don ya nemi abin da zai ci haka ga mai kuɗi kuma yana tafiya kilomita biyar don zai da abin da yake Wancan yana da nema ya wancan ya tafi nema abin da zai ci wancan kuma yana da karar rage abin da yake wancan ya ci ya taru da yawa sai a ce fita kai gudu dan rage abin da ka ci shi kuma wancan ya fito da tafiya fita don ya samu abin da zai ci wancan kuma don ya rage abin da ya ci ya ka kaga wannan duka alamomi ne na tashin alkiyama na samun dace amin amin akwai a ci gaba da bayanin da ake na alamomin tashin alkiyama a wannan rana za mu tashi ne kan alama ta 63 da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa in sun faru alƙiyama tana nan kusa akwai alama ta kowa ya buɗe bakinsa ya faɗa abin da ya dama ba tare da cancantar abin da ya faɗa ba ko kuma shi ɗin da cancanci ake shi yake faɗa ba wannan to yana faruwa a kafafen yaɗa labarai ba'un jaridu ne ko gidajen rediyo ne ko gidajen talabijin ne ko mujallu ne koko a kafa sada zumunta da ake cewa whatsapp ne facebook ne da sauran telegram ne telegram ne gashi nan hanyoyin nan na sadarwa waɗanda abin su kullum ƙaruwa yake yi wani tanan zai dinga kecare ni da faɗi abin da ya dama ba tare da lissafi ba wani ya shafi mutuncin wani wani ya shafi addini yana ƙoƙarin ya bar addini ya kushe shi ko soki addinin ko soki musulunci ko ƙur'ani ko yi maganganu za su kawo tashin hankali da fitina kada ya yi maganganun da za su kawo rashin jituwa a siyasance ko a addinance ko a ƙabilance ko kuma ya dinga shiga mutuncin wasu ko dinga yaɗa ƙarya da jita-jita ko ɓata wasu duka waɗannan abubuwa wato idan alkiyama ta kusa tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hasikati ala nasi sinuna khadda wasu shekaru na yaudara yaudararri shekaru suna nan tafe musaddaqu fi hal kazib wa yukazzabu fi hasadi yake za a dinga ta makaryaci saboda karya an yi tanana tata an yi tanana tata ta zama jiki mutane sun ɗauka gaskiya ce sannan gaskiya an yi ta kushe ta an yi ta kushe ta har jama'a suna gama ba ma fi gaskiya ba ce bai uta manu fi hal ha'in wai kawwanu fi hal amin sannan a dinga ɗaukar wanda yake mai ha'inci mintake saboda an yi ta wanke shi an yi ta zuga shi a kafafun yaɗa labarai har sai jama'a su ɗauka fa mai gaskiya ne nan ku mugun mahaɗinci ne kawai ya samu kafafen yaɗa labarai ne da suke goyon bayansa suke ziga shi sannan mutumin kirki kuma a dinga kushe shi ana ɓata shi har jama'a su ɗauka mutumin banza ne sannan wayan ɗiƙi sai har ruwa biyu Dan zawo ci sa kare a shi yake magana a cikin jama'a aka ce annabi menene ruwa biyu asafihu as-safihu kallamu fi amr amma wato sakaran mutum amma shi yake magana a kan al'amarin da ya shafi al'umma baki ɗaya haka shi ne mai magana da yawun gwamnati ko mai magana da yawun ƙungiya ko mai magana da yawun al'umma ko mai magana da yawun masarauta ko mai magana da yawun ƴan kasuwa ko da yawun malamai ko da yawun kaza an ba shi yawun mutane amma kuma yana gaza da sunan waɗannan abubuwa ɗin wannan alama ce tashin ma. da ba za ka ga wannan ba da mai hankali mai nutsuwa mai ilimi shi yake magana ko ba komai ake magana a kansa ba sai abin da ya kamata a yi maganar abin da ya kamata a yi shiru sai a yi shiru amma surutun ya yawa maganganun mu sun yawa saboda haka maganganun tun suna da daraja kan waye gari darajar maganganu kullum faɗuwa suke farashin maganganu faɗuwa suke saboda sun yi yawa saboda aiki ya yi kasan maganganu sun yi yawa a cikin al'umma. Bakar makulla ci gaba da bayanin alamomin tashin alkiyama da ake a wannan rana. za mu tashi ne kan alama ta 64 da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata ta shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya alama ta 64 wato kuɗi zai tashi daga hannun mutane na kirki ya koma hannun mutanen banza wato dukiya ɗin da ake ganin ta da alheri za ta faɗa hannun waɗanda ba san darajarta ba kuma waɗanda ba su iya kashe ta ba ƙarshe ma mafi yawa dukiyar ce za ta kashe su ko su kashe ta ba daidai ba domin su kuɗi hatsarinsu sai sun raba mutane zuwa gida hudu akwai wanda zai nemi dukiya ta hanyar halal da kuma kashe ta ta hanyar halal wannan ya tsira a duniya ya tsira a lahira na biyu wanda zai nemi dukiya ta hanyar halal amma ya kashe ta ta hanyar haram to wannan ya tsira ta hanyar nema ya halatta ta hanyar kashewa ta uku wanda zai nemi dukiya ta hanyar haram amma ya kashe ta ta hanyar halal to wannan ya halatta ta hanyar nema ya tsira ta hanyar kashewa sannan akwai wanda zai nemi dukiya ta hanyar haram ya kashe ta ta hanyar haram wannan ya halaka a wajen nema ya halaka a wajen kashewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace kwanaki da darare ga za su tafi ba har ya zamo mafi jin daɗin mutane da duniya shine wanda ba a san kuma wanda ba mutumin kirki ba huwa radiqu allazi la yuhmadu ala ala khalqin aw shine mutumin da wato shine luka ibn mutumin da ake ganin gurɓatacce ne ba a yaban halinsu ba a yaban halittarsa da su ne za su mallaki duniya za su dinga juya ta su ne kuma za su dinga masu alfahari da manya-manyan jirage da manya-manyan motoci da kyawawan mata da alfahari da yin abubuwan da ba haka ya kamata a yi da kuɗi ba ba kuma haka ya kamata a sa da kuɗi ba ba kuma haka ya kamata halayen masu kuɗi su kasance ba wannan alama ce tashin alkiyama ga wannan yana faruwa a ko'ina a faɗin duniya alamar ciki cewa lalle al'amari ya caɓe harkar ilimi ta lalace harkar tattalin arziki ta lalace sarrafa kuɗi da sarrafa dukiya Na koma hannun waɗanda su san yadda ake samun kuɗin ba ko ba san hanyar da ake a kashe shi a huta lafiya ba. akan kula ci gaba da bayanin alamomin tashin alkiyama da ake a wannan rana za mu tashi ne kan alama ta 65 da sunan allah mai rahama mai jin salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Alama ta sittin da biyar shine za a mai da masallaci hanya ta yawon shakatawa da hanya ta zuwa kallon kwalliya. Wato yanzu a ƙasashe da dama ana yin masallaci a caɓa musu kwalliya, a yi musu gini mai ban ƙaye. da masu yawon shakatawa da turawa da musulmi da ba musulmi ba za su dinga kawo ziyara suna kallon dizayin na irin yadda aka kawace aka kwallace aka kuma tsara masallatai so da haka za su tashi daga gurin sallah su koma guraren kalle-kalle da kuma wajen can yawon shakatawa da kuma abubuwan da ake zuwa a je a zauna don nishaɗi wanda kuma da can masallatai ba haka suke ba wurare ne na ibada kamar da zo hadisin hakim da abdullahi ibn mas'ud da kuma ibrani ya rawaita daga daubin khalid to wannan shine hadisin da ya magana akan wannan alama wanda kuma yanzu muna ganin alamomi da mu bai yi yawa a cikin wannan kasashen namu ba amma yadda muke ganin ana gina masallatai yanzu da irin kuɗin da ake kashe wajen yi musu kwalliya to nan gaba za ka ji cewa za a iya mai da su gurare da kasashen tuwarizin za a da zuwa ana shakatawa don a kalle su ba don a shiga ibada da karatun qur'ani a fari ɗaya salatin annabi wanda alama ce ta tashin alkiyama ya samu dace karfa kalla ci gaba da bayanin alamomin tashin alkiyama da ake a wannan rana za mu tashi ne kan alamomin tashin alkiyama na 66 da 67 da sunan Allah mai rahama mai jinkai salati da tsakaka da aminci su tabbata da shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama iyalansa da sahabbansa su daya alama ta 66 da 67 hadisi ne wanda kawai da gina sai albarmaji ya rawaito daga yake cewa mun fi tare da abdullahi dan mas'ud da gidansa lokacin liman ya riga ya yi ruku'u kuma muna zuwa sai muka ruku'u muka tafi muka shiga sau an muka shiga sau sai wani mutum ya wuce bayan mun gama sallah sai ce assalamu alaika ya aba abdurrahman wato bai gaisa kowa a gudun ba sai iya wannan sahabi kawai da ya sani Abdullahi da Mas'udi yake Allahu akbar Allah ya yi gaskiya manzon Allah ya yi gaskiya sai nace ya ba Abdurrahman kamar wannan abin da ya faru na sallaman nan ya fi bitaka yake kare da gaske yake ana cewa da cikin alamomin tashin alkiyama za a mayar da masallatai su zamo hanya da ake wucewa da masalle-masalle da kuma hanya wato wasa da wargi sannan mutum ba zai wa mutum sallama ba sai idan ya san shi sannan mace da namiji za su zama ɗan kasuwa baki ɗaya haka kasuwanci zai fi yawa da shagaltar da mutane sannan sadakin aure zai yi tsada ya zama cewa aure sai idan kana da kafishin kuɗi mai yawa kafin ka samu mata ka a waye gari zana ta fi arha akan aure kama so ake idan aure arha kaga zana za ta yi tsada idan zana ta yi tsada kamar aure zai yi arha saboda haka idan aka takura harkar aure to an buɗe wa zina da fasadi barna to sadakin mata zai yi tsada haka dukuna za su yi tsada da ba ya ce komai ya zo ya sakko zama aure ya sakko shi ma kuma da ba dawakai wato da motoci masu tsada da amfani da su su ma za su sakko to wannan shine alama ta wato tsadar sadaki za a yi wani zamanin da wato kamfanin aure sai ta sha wahala a wani yanki ko a wata kasa ko a wani wurare sannan kuma abu zai zo ya dade malamin suna ta wa'azi suna fitarwa sannan da wakai za su yi tsada su ma wani dalili sa su sako ko saboda an daina amfani da su ko darajar su ta faɗi ko kuma bukatar su take in ta zamo ba mai tsanani ba ce wannan shine alama a wannan bangare na alamomin tashin alisama